فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد أنام قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني فلا يمنعني يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن, بن الحضير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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan shida meladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajridu sarih li ahadith al sahih wallafar al zainuddin ahmad ibn Abdul latif az-zabidi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 893 wannan shine darasin mu na 129 domin wancan bai yiwu ba saboda haka za mu sake dawowa farkonsa saboda haka na san masu kasar masu soke shigo <laughs> saboda ba inda aka je hadari ya tashe mu da haka za mu ce darasi na 129 kakka rubuta 130 kitabu tayammum an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiya anha an karɓo hadisi daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yarda da ita qalat ta ce خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره من فتتا رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتينا كتكين تفية تفينسع حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش السيدة مككسن شيء أو أن قريد أكي كرا البيداء وكما ذات الجيش in kafa a aikudulli sai ɗan wuyana sai ya katse fa رسول الله صلى الله عليه وسلم على على التماسه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya domin neman sa wa aqaman nasu ma'ahu mutane ma suka tsaya domin neman sa su ala ma'in kuma babu ruwa kusa da su fa'atan nasu ila abi bakrin radiyallahu anhu sai mutane suka zo ga abubakar Allah ya ƙara masa yarda faƙalu suka ce ala tara ma sana'at aishatu baka ga abin da aisha ta aikata ba A kamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wan nas ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane walaisu ala ba sa kusa da ruwa walai a hunba'un kuma babu ruwa tare da su faja'a abubakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadi'ur ra'sahu ala fakhidhi qad nama sai abubakar ya zo alhalin manzo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora kansa akan cinyata har ma yayi bacci Faƙala. sai abubakar ya ce habasti rasulallah sallallahu alaihi wasallama wan nasa kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin tsare mutane walaisu ala ma'in bayan ba sa kusa da ruwa walaisa ma'ahum ma'un kuma babu ruwa tare da su faqalat aisha sai aisha ta ce fa'ata bani abubakar abubakar ya mun fada wa qala ma sha Allahu an yaqul ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗa waje ala ya tsohono ni biyadihi fi khasirati ya rika zungurina da hannunsa a ƙuguna fala yamna'uni min taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi babu abin da yake hana ni a lokacin in yi motsi sai kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan cinyata فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء lokacin da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi babu ruwa fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ayar taimama fa tayammamu sai suka yi taimama fa qala usayd ibn al-hudayr sai sahabin nan usayd ibn al-hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ba wannan ce farkon albarka ku ba ya ku mutanen gidan sayyidina abubakar qalat tace fa ba'athna al-ba'ira sai muka tayar da raqumi alladhi kuntu alayhi raqumin da nake kai fa asabnal da iqda tahtahu sai muka ga wannan dan wuya a karkashin sa kitabu tayammum taimama wato wani abu ne da ubangiji madaukakin sarki shar'anta yayin da aka rasa ruwa wanda ubangiji madaukakin sarki ya sanya shi ya zama makwafin alwala yayin da aka rasa ruwa ko kuma akwai ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba Wani hadisi nana na aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne da imam muslim ya fitar da shi gabanin bukhari da muslim muwadda abin nan malik ya fitar da shi a cikin muwadda a kitabu tsahara sannan abu dawud da nasa'i da ibnu maja duk sun fitar da shi a cikin kitabu tsahara banda su addarimi ibnu khuzaima malamai da dama sun ruwaici wannan hadisi a littattafansu har ma ibnu abdul barri a cikin littafinsa al-istidkar yana cewa wannan hadisin shine hadisin da yafi kowane inganci da aka ruwaito dangane da sha'anin taimama kuma yana cewa abu wadda kaka babu wani hadisi marfu'i wato wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi batun taimama banda wannan hadisin saboda haka shine asalin hadisin da yake bayanin mashru'iyyatit tayammum wato sanda aka shar'anta lokacin da aka shar'anta taimama sai dai ba a yi bayanin matsayin taimama da kaifiyarta a cikinsa ba wannan an yi bayaninsa ko an yi su a cikin wasu hadisai waɗanda za mu karanta wasu daga cikinsu kalmar taimama tana nufin tayammum a larabci yana nufin alƙas, duk sanda ka nufi abu balarabe zai ce tayammamtahu ka nufe shi ce ta yammamtu fulanan ko yammamtu fulanan ko ammamtu fulanan duk ma'ana ɗaya ke nunawa a larabci yana nuna ka nufi gurin wannan abu to anan an yi amfani da wannan kalma taimama domin tana nufin mutum zai nufi inda doron ƙasa yake yayin da ya rasa ruwa ko kuma akwai ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda larura ya buga hannunsa akan ƙasa ya shafi fuskarsa da hannayensa wannan shi yasa aka kira shi taimama wato saboda zai nufi dan Allah ya ce yammamu, sa'idan ku nufi doron ƙasa fayyiban mai tsarki to daga nan aka turo kalmar tayammum sai ya zama da suna ne na wannan ibada din Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd asfarihi mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa dukkan ruwayoyin da aka yi na wannan hadisi daga nana Aisha babu inda ta bayyana wacce tafiya ce a wacce tafiya ce haka ta faru shi yasa malamai suka yi saɓani wajen tantance tafiyar da aisha radiyallahu ta'ala anha take magana a nan aka samu Ibnu abdulbar a cikin littafinsa a tamhid ya kawo maganar cewa an ce gazuwatu banil mustalik ne wato gazuwa yaƙin da annabi sallallahu alaihi ya fita ga kabilar banil mustalik wato gazuwatul muraisi yace an ce haka ne kaga anan kamar bai yanke cewa haka magana take ba to amma a cikin littafin istiskar ya yanke magana ya ce wannan yaƙi ko wannan tafiya da aisha radiyallahu anha take maganar ta yadda ɗan wuyanta a ciki shine ghazwatul muraisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita zuwa gabanil mustalik wannan magana da ya faɗa gabaninsa malamai da dama sun faɗa kamar ibn sa'ad mai littafin at-tabaqat shi ma ya ce ita ce wannan gazuwa wato wannan yaƙi ne al'amarin wannan ya faru haka na ibn hibban a cikin littafinsa as-siqat shi ma ya faɗi haka haka na imamu shafi'i gabaninsu yana cewa qissatu tayammum kanat fi ghazwati bani al-mustalid kissar taimama ta kasance a yakin banil musulik ne ta faru ya ce shawa da dama masana ilimi masana yaƙe-yaƙen manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce sun gaya mun haka sai dai wasu sun ja da wannan wasu suna ganin ba wannan bace kamar al'iraki fadl al'iraki yana ga wannan wani yakin ne daban amma ba gazwatu bani mustalik bane yana cewa duk wanda ya ce gazwatu bani mustalik ne to kawai ya kwaikwayi abinda wani ya faɗa gabaninsa ba tare da hujja ba wato takalidi kawai yayi ba tare da hujja ba yace saboda akwai hadisi a cikin mu'jamul kabir na tabarani wanda yace a cikin hadisin an nuna cewa wannan kissa ta faru a wani yakin ne daban ba yakin badal mustalik ba shine ya kawo hadisin a tabarani wanda yana cikin al-mu'jamul kabir wanda yake daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tace yayin da al'amarin dan wuyana ya kasance kuma masu fadar maganar kage suka fada abinda suka fada tace sai na fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani yakin daban fi ghazatin ukhra sai muka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yakin daban fasa kafa aidan iqdi sai dan wuya na ya sake faduwa hatta habasa iltimasuhu hunnasa har neman shi ya tsare mutane wa tala al-fajr yake tu falaqitu masha Allah wato na gamu da abinda Allah ya so in gamu da shi ta kawo dai kissar maganar Abu Sayyidina Abubakar da abinda ya gaya mata to ce to kaga wannan hadisin yana nuna kenan gazwatu banil musfarid ita ce gazwar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha al-if wato kagi ita ce eh, gazwatu banil musfarid shine yakin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kagi ce wannan bayan ya wuce ne kuma suka sake fita saboda haka wannan wani yakin ne daban to har ma ya yi ƙoƙarin ya yi hujja da da abin da ya zo na ambatan wasu gurare a cikin hadisin wato tana cewa hatta idza kunna bil baida'i au bi zatil jaysh al baida yace al baida ko zatul jaysh yace guri ne wanda yake nahiyar sham wato arewacin madina ne tare da cewa mai zuwa maka kuma kudu zai yi saboda haka kaga wannan abin ya faru a arewacin madina ba a kudancin ba hanyar maka ba su kuma gazuwatul muzallin musallin hanyar maka ne sauraka sai yake ganin cewa tun da zatul baida da zatul jaish al baida da zatul jaish da ya da magana su suka zo cikin hadisin ba a hanyar zuwa maka bane to ba wannan yakin bane to wannan magana da ya faɗa sauran malaman da suka zo bayansa ba su goyi bayan shi a kai ba suna tare da jumhur wato sauran jama'ar malamai waɗanda suke ganin gazu wato banil mustalif ita ce a wannan yakin ne wannan abu ya faru daga ciki akwai almajirinsa ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar al-asqalani yana ganin cewa abinda malaminsa iraki ya faɗa ba daidai ba ne wannan yakin shine gazwatul bani musalib shine gazwatul murasi ana fadarsa da sunaye biyu ce gazwatul bani musalib kabilar da aka je aka yaka kenan gazwatul muraisi kuma shine sunan gurin da abin ya faru sunan gurin al-muraisi kabilar da aka yi aka yaka ita ce kabilar bani musalib ibn khuza'ah A dalilin wannan yaki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya samu labari ya samu labarin cewa al-haris ibn zirar wanda shine mahaifin matarsa juwairiya kafin ya aure ta shine kuma shugaban kabila wato babba ne a cikin kabilar banin musalin ya samu labarin cewa yana kulle-kulle da shirye-shirye da makirce-makircen za su zo su kawo hari madina su karkashe musulmi ku dai samu wannan labari sai ya aika wani sahabinsa ya ce je tabbatar sahabin ya je kamar ya zo ya taimaka musu sai suka gaggaya masa shirye-shiryen da suke ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa e, batun dan da ake jita-jitarsa da gaske ne suna kokarin yadda za su kawo mana hari to shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya wasu sahabbai kamar mayaka 700 da mahaya doki talatin suka nufi wannan kabila a cikin dare suka auka musu saboda haka annabi ya kai musu samami ذاك ji a gharan nabi sallallahu alaihi wasallam ala bani mustalik wa hum gharuna wa hum gharuna wato wa hum ba su ankara ba kawai sai suka ji musulmi kaca sun shigo cikin garin annabi ya musu haka tare da cewa a tsarin da'awa annabi yakan tura tukunna a je a yi da'awa to waɗannan da'awar ta je gare su tuntuni da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta je musu sannan kuma gashi suna wani kulle-kulle da shirye-shirye da makirce-makircen yadda za su auka wa manzo sallallahu alaihi da sahabbansa a madina ba zata ba bisa sun shirya ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riga su abinda suka yi niyya za su aikata sai shi ya riga su saboda ba wai yaudara ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu ba a'a a ka'idarsa ba ya tura mutane a yaki sai an je an yi gargadi mutanen kamar wani gargadi ya zo musu sannan bayan haka suna shirye-shiryen yadda za su kawo masa hari don haka shi ya riga su abinda su suke ƙarin su yi masa ibn hajar ya gaya mana cewa abinda malaman masana garuruwa da geography suke faɗa na dama irin su albakri irin su yaqutul hamawi abinda suke faɗa waɗannan garuruwa waɗannan gurare guda biyu albaida da zatul jaish kusa suke da zulhulaifa in ka wuce zulhulaifa kaɗan zulhulaifa inda mutanen madina suke irami wato inda ake kira yanzu a biyar ali to in ka wuce shi ake zuwa wannan ƙauyen saboda ka kaga shi hanyar makaci ba kamar yadda shi iraki ya ce hanyar hanyar sham bace hanyar makaci akwai littafin al-ma'alimul jughrafiya al-warida fi shi ma yi bayanin wannan yace har yanzu wurin wuraren suna nan Albaida din da zatul jaysh al Albaida ita zaka fara riska sannan kuma zatul tana gabanta shi yasa Aisha ko shi mai ruwaya yayi sabani a baida ne ko a zatul saboda in an wuce baida ɗin to sai zatul to a daidai bai za din ne ko an fita an shiga je shi watakila kaga kan iyaka ne tsakanin ƙauyukan biyu abin ya faru a watar waya ma aisha radiyallahu ta'ala an ha tana cewa lailatul abwa daren da muka kwana a abuwa ko daren abuwa al'abuwa kuma hanyar zuwa mai hada kan hanyar mai zuwa makaci take ba akan ba akan hanyar zuwa khaybar ba sham saboda haka kaga maganar cewa ba zazwatul muraisi bane wannan ba taso ba sannan hadisin da iraki ya kawo hadisin bai inganta ba hadisi ne a cikin sarsalarsa akwai muhammad ibn humaid arrazi muhammad ibn humaid arrazi wanda yana daga cikin shehunan ko malaman ibn jarir al tabari kaga yana yawan ruwaito wasu ruwayoyi a tafsirinsa da tarihinsa daga muhammad ibn humayr ar-razi wato mutumin rayu ne wannan mutum duk kusan malamai manya na garinsa wato manyan malaman hadisi da ke garinsa kusan duk sun karyata shi sun tome shi da karya kamar abu zur'a al-razi da abu hatim al-razi da muhammad ibn muslim ibn wara al-razi da fadlak al-razi duk dai wasu malamai wanda suke mashahurai na hadisi da suke garinsa sun tuhume shi da karya don haka akalla ka ce hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske saboda haka ba zai yi a hujja da shi a nan ba wajen a mayar da maganar jumhurin malamai wanda imamu shafi yake cewa dukkan malaman da na zanta da su daga cikin ƙuraishawa kuma masana ilimin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun gaya mana cewa a wannan yaƙin ne na ghazwatul muraisi abin da ya faru na kissar Aisha radiyallahu ta'ala anha da sha'anin taimama ya faru a wannan yaƙi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya auka musu an kama an kashe wasu an kama da dama daga cikinsu an kama su a matsayin ribatattun yaƙi daga ciki hadda ita juwairiya daga ita daga ciki hadda hadda ita juwairiya wanda daga baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yanta ya yanta ta ya aure ta ya sanya yancin yancin ta a matsayin shine sadakinta bayan ya tambaye ta ta yarda don ta zo ah, ta zo wajensa neman ya taimaka mata ta biya mukataba domin ta fada a cikin kasan Qais ibn Thabit al-Shammas Qais ibn Thabit Shammas wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallam to sai ta ce to ita za ta fanshi kanta ya gaya mata abinda za ta bayar ta fanshi kanta saboda haka sai ya gaya mata makudan kudin da za ta bayar sai ta zo ga annabi sallallahu alaihi sallama. sai annabi ya ce ba za ki so abin da ya fi wannan alkhairi ba ta ce menene ya ce in aure ki wanda ya zama wato shine yanci ta ce ta yadda to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ya cewa ya aure ta sai sahabbai suka ce a ah, to ba za mu ci gaba da rike surukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin bayi ba dai sai suka ce sun yanta su a dalilin ta aka yanta kabila gaba ta. dalilin ta aka yanta kabila gaba ɗayanta to kaga wannan ita ce hikimar da ta sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta dan a lokacin da bai aure ta ba hakan ba za ta faru ba to amma jin cewa ta zama matar shi sai sahabbai suka ga to ya za a yi kuma sirkan manzo Allah su zama bayin sai suka ga kai ba in aka yaka ba a kyauta ba bai magana ba ba shi ya ce a yi hakan ba kawai sai suka yanta dukkan waɗanda suke abin nan shi ma mahaifinta ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bijira masa musulunci aka bijira masa musulunci da ya zo da niyyar cewa shi zai tafi zai fanshi zai fanshi mutanensa ke shi ma a gaya masa musulunci ana gaya masa ya musulunta saboda kaga a ita kadai ta zama albarka ga kabilar su gaba daya aisha ta ci gaba da cewa in kafa a ikidulli sai wani ɗan eh, wuya na ya tsinki, a nan ta ce ɗan wuya na wato abin wuyanta a wata ruwayar cikin sayul bukhari ta zo da cewa aisha radiyallahu anha ta aro wannan abin wuyan ne daga daga yar uwarta asma'u wato abin wuyan na yar uwarta ne Asma'u? sai ta ara sai ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum a je a nemo shi a nan kuma ta ce abun wuyan nata ne to shine malamai suka ce babu matsala abun wuyan ta ce nata ne saboda a gurin ta yake amma a hakika mulkin asma'u ne kamar yadda ya zo a cikin watar waya wannan maganar imamun nawawi ce a cikin sharif sayi muslim ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya domin a nemo wannan abun wuya alal timasi ai li ajali talabihi domin a nemo shi aka aika usaid ibn hudayr cewa ya je shi da wata tawaga ta sahabbai a je a bincika ko a ga inda ya tsinke ya faɗi ta ce walai su ala ba'in walai a ba sa kusa da ruwa kuma babu ruwa tare da su malamai wasu malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna ya halarta mutum ya zauna gurin da babu ruwa ko ya bi hanyar da ya san babu ruwa haka wasu malamai suka faɗa wala Allah sufaye ne akwai a cikin iya na gazali asan yana daga cikin abubuwan da ya faɗa na tawakkali wato ka shiga ƙungurumin daji da ba gida gaba ba gida baya ba abinci ba ruwa kuma ka shiga babu guzuri shi wani daga cikin tawakkali eh. saboda haka ka yi tafiya sati biyu ko uku ba ruwa ba ci ba sha to in ka haka ka yi to kaga masu irin wannan magana sa iya cewa wannan hadisin yana nuna ka zauna wurin da babu ruwa ba ka kusa da ruwa kuma babu ruwa to in aka dubi zahirin wannan akwai jefa kai cikin halaka Allah na cewa la turku bi aidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima yayin da ka shiga gurin da ka san babu ruwa ka je ka zauna ba ka dauke da ruwa kuma babu ruwa a gurin kaga kenan zaka jefa kanka cikin halaka to shi yasa wasu malamai suka ce wannan da istidlalin kafa hujja da wannan hadisi akan wannan matsala gaskiya akwai abin dubawa saboda ai madina kusa take da su kusa take da su don haka in abu ya rincaɓe ba za a mutu ba sai a je madina a je a samu ruwa saboda haka kaga ba zai ce an halatta ka kama hanyar da ka san babu ruwa ba kuma sun nufi sa man shiga madinan ne ai sun taho ne za su sun baro daga can ne wajen dawowa ne abin ya faru wajen dawowa ne abin ya faru a iraki yake cewa wannan magana tasu za a sallama musu na cewa ka shiga gurin da babu ruwa ka shiga gurin da ba ruwa abuwa na ce wajen dawowa wajen tafiya ne abin ya faru ka shiga gurin da babu ruwa kuma ba ka ɗauke da ruwa ya ce za a iya sallama musu idan ana nufin ruwan da za a yi ɗahara da shi saboda a nan ko da babu ruwa da za a yi ɗahara da shi a iya yin madadinsa shi ne taimama wanda za a iya cewa ka shiga inda ba in ruwan ɗahara ne ba kada kana da ruwan da za ka sha wataƙila kana ɗauke da ah, abin da lemuka kana ɗauke da minerals coca cola ko ko fenta ko abu kaga baka ka alwala da wannan ba amma za ka sha ce to watakila kana da ruwan sha amma baka da na alwala baka da na tsarki to a iya cewa ka shiga domin in ta kuke sai kai taimama ce amma idan babu ruwa kwata-kwata babu na sha babu na alwala ba na komai kuma baka ɗauki wannan ba babu a gurin kuma baka ɗauka ba Yace to wannan a gaskiya jefa kai ne cikin halaka yace la yajuzu li annahu alqa bi nafsihi ya jefa kansa cikin halaka ta yi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san cewa a tare da matafiyan ba babu ruwa da zai fahimci watakila yana zaton cewa tun da jama'a ne jaish ne runduna ce bataliya ce ta sojoji zai yanzu cewa akwai ruwa tare da su bai yi tsammanin babu ruwa ba Koda da ko ya san gurin ba ruwa amma ta yi yanzu cewa ana tafi da ruwa a cikin wannan har ila yau akwai abin da yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake damuwa wajen yaga cewa yake haƙoƙin musulmi wato na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kuka da cewa abin wuyanta ya tsinki to a sallallahu alaihi ba zai ce shikenan a tafi ba a bashi a'a haka ya kamata imam shugaba ya kasance ya damu da haƙƙin musulmi ya damu da haƙƙin talakawansa don abin da ya san cewa haƙƙinsu ne dukiyarsu ce to kada ya yarda ta matuƙar matukar daina da ikon yadda zai yi ya ga ya kwato musu ya kiyaye musu ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a tafi ba sai ya ce a dakata kuma kayan nan na aro ne ba na ta bane saboda ka in ya bace kaga kayan yar uwarta ne ya bace wannan ya nuna kenan in wannan irin tafiya irin wannan ta faru wani ya bace yana da kyau a tsaya a neme shi ko wani abu ya bace yana da kyau a tsaya a nema ko kuma wani aka waiwaya aka ga an bar shi a baya to ka a ce kawai a tafi a kyale shi yana da kyau a tsaya a jira shi har ya iso ko kuma wani ya rasu a tsaya a yi masa jana'iza a binne shi dai abubuwa waɗanda suke na misali ne na talakawa ya kamata shugaba ya kula da wannan yayin da aka ba shi shugabanci na jama'a ko shugabanci ne na tafiya kamar irin wannan kada ya yi karfa-karfa ya sa haƙƙin wasu yana tozarta mutane suka zo ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu suka koka masa cewa aisha radiyallahu anha ta tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsare mutane ba ruwa inda suke ko ba su ɗauko ruwa ba babu ruwa inda suke sannan ko ba su ɗauko ruwa ba sauraka suka zo suka kawo kuka suka kawo karanta gurin mahaifinta wanda yana nuna mana halaccin a kai mace kara wajen mahaifinta ko da kuwa tana da miji ko da kuwa tana da miji annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bacci yake saboda haka ba za su tayar da shi ba haka sai suka kai karanta wajen mahaifinta sai suka ce ta tsayar da manzon Allah ce ala tara ila ma sana'at aisha aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wan nas baka ga abinda aisha ta aikata ba aka nuna ita ce ta aikata abu ita ce ta tsayar da manzo Allah ita ce ta tsayar da mutane don ita ce sabab to tunda ko ita ce sabab kaga za a iya jingira mata aiki a ce ita ce ta yi kuma wanda yana nuna halaccin mutum ya shiga ga Esther ah, ya shiga gidan yarsa ko da ko tana tare da mijinta idan ya san cewa mijin ba zai damu ba kuma ya san cewa ba sa cikin wani yanayi da bai kamata ya shiga ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga inda take tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace fa'ata bani abubakar abubakar ya mun fada wa qala ma sha Allahu an yaqul ya fada abinda Allah ya so ya faɗa a ruwayar amur ibn al-harith ya ce da ita habastin nasa fi kilada saboda abun wuya ya tsare mutane wato irin maganganun da ya rika gaya mata lokacin da yake mata faɗa a nan za mu ga cewa aisha radiyallahu ta'ala anha bata ce fa'ata bani abi ba sai ta ce fa'ata bani abubakar sai ta faɗi sunansa ɓaro-ɓaro domin sha'anin ubantaka akwai tausayi amma inda aka zo ana faɗa ana zunguri to kaga anan an ajiye ubantakar kenan saboda haka ita ma sai ta faɗi sunansa ɓaro-ɓaro aura ka sai ta dawa kamar wani ne daban uba yana tausaya wa yarsa to amma a nan fada yake yi ta mata kuma yana ta mata zunguri zunguri mai tsanani don ta ce sai ya rika ya tsono ni ya faja ala ya tsono ni ya rika zunguri na bi zan aini ya tsono duk abin da yake hissi to ya tsono ake cewa ana ya tsono babu nasara ya yansuru amma in gairu hissi ne ma'anawi ne kamar ka ce ya soki ɗabi'unsa ya soki halayensa sai a ce fa'ana ya tsanu bi fathil aini fa'ana ya tsanu sai zama wani babi kenan eh? fataha ya taho a wata ruwayar falakazani lakzatan shadidatan wato ya zungure ni zungura mai tsanani wa kala habaskin nasa fi Kyan tsare tsara mutane saboda abin wuya to kaga abin da ya mata yana da tsanani don? kaga ai cewa sai fala na wani at-taharruk illa makana rasulullahi sallallahu alaihi ba abin da ya hana na in yi motsi wato in zafura saboda zungurin da yake mun sai kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam akan shinya ta tana jin tsoron motsawarta zai sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi wanda ya nuna uba zai iya ladabtar da yarsa ko da kuwa babbar ce tana da aure tana gidan mijinta in ya kama ya ladabtar da ita zai iya yi kuma wanda ya nuna dukkan wani wanda mutum yake da damar ladabtar da shi yana iya ya ladabtar da shi koda ba da izinin shugaba ba kaga anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ba da izinin a yi wa aisha wannan ladabtarwar ba to amma sai na abubakar yayi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a bayan ya san abin da ya faru bai bai nuna inkarinsa ga wannan ba sannan ta ce fala yabna bi da taharruk ba abin da yake hana ni motsawa lokacin da yake zunguri na sai kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cinya ta wannan ya nuna mustahabbi ne idan akwai wani yana bacci kusa da kai to ka yi haƙuri, kada ka yi abin da ka tashi shi ko wani yana karatu ko wani yana sallah ko wani yana harkar ilimi ko zikiri don abin da zai sa ka yi motsin da zai kawo masa matsala a cikin abin da yake yi ka yi haƙuri ka jure ka daure kada ka yi wanda ya nuna mustahabbi ne saboda haka idan ka zo ana karatu za ka wuce da abin hawanka to ka yi hakuri ka daina danna hon na har ka sa jiniya ta ce faƙama hina asbaha faƙama sai sai na abubakar sai manzu sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayin da gari ya waye ce faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'i manzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayin da gari ya waye ala ghairi ma'in ba tare da ruwa ba haka yazo anan a cikin wannan ruwayar faqama amma a cikin kitabu fadli abubakar ko babin falala abubakar da ya kawo shi ta hanyar kutaiba daga malik sai kashi bi da lafazin fanama hatta asbaha fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'i sai maza Allah ya tashi ya yi bacci har ya wayi gari ba tare da ruwa ba haka yake a ruwayan muwadda haka yake a ruwayan muslim kuma ma'anar kusan ba. al maana mutakari kusan ma'anonin duk kusa da kusa suke ko ka ce ya zauna har gari ya waye wato ruwayar faƙama, ko kuma ka ce fanama duk dai ma'anar su daya abinda ake so a nuna anan ne har gari ya waye ba a samu ruwa ba Shi ne dai abin da ake so a ci shi a aka ce ala zai ma har gari ya waye ba waye wa garin ake so a yi maka bayani ba a'a har wannan lokacin ya zo ba tare da an samu ruwa ba wasu malamai sun yi hujja da wannan gabar A kan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an masa rangwame an masa sauki idan yana cikin halin tafiya ba wajibi ba ne sai ya kiyamun layi tuna kaga a nan bacci har gari ya waye ba ce ya tashi cikin dare ya yi kiyamun layi ba wannan idan an ɗauki kiyamun layi a matsayin wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wa sallam wannan sai idan mun ce kiyamun lailin wajibi ne idan da farko ba mu ce wajibi ba ne to kaga ba zai zama wani abu ba daman ba wajibi bane a kansa da haka abinda ba wajibi wajen kamar shi ba a cewa ya aka yi kamar da daman bai zama wajibi ba to malamai sun yi a kan kiyamun laili wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wa sallama ko ba wajibi ba ne shi da farko wajibi ne daga baya aka shafe wajabcinsa. wajibi ne da a kansa shi kaɗai ban da al'umma daga baya aka shafe masa wajabcinsa da faɗar Allah alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi يبتغون من fadlillah الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ma tayassara min من suka ce wannan ayar ita ce ta sauke تهجدي soke wajabcin الليل ah, ko kuma qiyamul daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu malamai suka ce wajibi ne a kansa amma gwargwadon abin da ya samu sai umma ta yassara haka wajibi ne amma gwargwadon abin da ya samu wasu ka ce wajibi ne a kansa shi kadai banda al'ummarsa banda al'ummarsa waccan aya ana nuna an sauke daga al'ummarsa ne wanda ko ba haka bane tunda ayar asali ma surar da kiran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila da da magana akan manzo ta fara saboda haka ya za a fitar da shi daga cikin sauran siyakin ayar siyakin surar saboda haka maganar cewa an soke wa al'ummar sa shi amma wajibi ne akan sa wannan ba ta da wani dalili da yake mai ƙarfi. kuma hadisin muslim da yake cikin aisha ya nuna haka domin aisha tana cewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyamul laili daga wannan ayar ta sauka sai ya zama na an farlanta masa salloli biyar ne kawai kamar yadda aka farlanta kowa ba wajibi bane aya da tace wa minan al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ai kaga cewa tai nafilatan laka ba faridatan laka ba akwai wanda suka ce nafilatan ai ziyadatan fil mafrudi alayka wato karin farilla akan ka amma wannan tawili ne babu inda aka kirawo nafila a farilla da sunan nafila saboda haka qiyamul layli a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama nafila ne wasu malamai suka ce ai an ce da shi nafila ce gare shi saboda a cikin wannan al'umma duka babu wanda sallarsa ta tadawu'i take mas take zama nafila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba za a yi ciko da sallolin sa ba saboda sallolin sa ba su ba su samu ba su samu matsala ba amma kowane ne shi sallar sa za ta iya samu matsala don haka duk nafilfilin da yake ciko za a yi da sura da gobe kiyama don haka babu wata kuma sauran nafila da zai gani wannan magana al-Hasan al-Basri da Mujahid duk sun faɗe ta saurata sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da nafila amma duk nafulfulinmu da muke yi za su zama ciko ne to shi yasa aka ce da shi wa min al-layli fatahajjat bihi fila tallaka saboda ka kaga ayi hujja da wannan akan cewa ai nan an masa sauki ai duk ma ba taso ba ba magana an masa sauki ake ba wannan ita ce maganar da da tafirin jaye cikin maganganun malamai kuma ita ce maganar mafiya yawancin malamai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ba wajibi bane sai yayi qiyamul layli amma dai yana yi kamar yadda al'umma sa ba wajibi bane akan su yi qiyamul layli amma kuma yin sa shine daidai tace wa faltama faltumis alma falam yujad a arwayar a ruwayar amur bin al-harith kenan ce faltumi salma aka je neman ruwa amma ba a samu ba aka je neman ruwa amma ba a samu ba wannan yana nuna cewa idan mutum yana tafiya ba wajibi ne ya ruwan da zai yi alwala ya ajiye kusa da shi sai lokacin sallah yi in lokacin sallah yayi to a lokacin ne ya kamata ya nemi ruwa don haka ba su tashi neman ruwa ba sai da lokacin sallah yayi faltumis alma falam yujad a ruwayar amr ibn al-harith aka nemi ruwa ba a samu ba kuma wannan yana nuna kenan alwala wajibi ce akan su kafin saukar ayatul wudu kafin saukar ayatul wudu da ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati fafsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu kafin saukar wannan ayar ya nuna cewa ba sa sallah sai sun yi alwala wannan shi ne abin da da dama daga cikin malamai suka faɗa suka ce abu ne sananne kamar ibnu abdulbar ya faɗi wanda ya ce sanannen abu ne ba a abin nan ba a wajabta ba a wajabta wankan janaba ba sai bayan an wajabta alwala kamar yadda yake sanannen abu a gurin malaman sira cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin alwala in zai yi sallah tun lokacin da aka farlanta masa sallah yana makka bai taba yin sallah ba babu alwala kuma alwalar da yake irin wannan alwalar da muke idan za mu yi sallah ya ce wannan abu ne da babu wani malami da ya jahilci shi kuma babu wanda yake jayayya akan wannan sai mai jayayya mai taurin kai saboda haka ita ayar ta ayar ma'ida wanda za mu zo mu yi magana a kanta ta sauka domin ta jaddada wa mutane batun alwala ba dan a farlanta musu batun alwala ba wato daman can ana alwala amma babu wata ayar da ta yi magana akan alwala ɗin, sai wannan lokaci aka kawo musu ayar don ta zama don ya zama farali ne da ake karanta shi ba farali ba ne da babu karatunsa a cikin alkur'ani saboda haka a cikin hadisin a cikin hadisin malik ta ce fa nazalat ayatu tayammum sai ayat tayammuma ta sauka ba a ce fa nazala fa nazalat ayatul wudu ba saboda daman ci akwai alwala tayammuma ce yanzu ake neman ya za a yi sai ayat tayammuma ta sauka saboda haka abinda ya suka samu sabo a lokacin shine hukuncin taimama ba hukuncin alwala ba wasu malamai suka ce ta yiwu a daman can aya alwala ta sauka suka sanya ake alwala sannan sauran kuma abin nan kalmomin farko na ayar inda aka yi magana alwala daga baya kuma aka saukar da kalmomin ƙarshe na taimama wasu malaman haka suka ce to amma wannan magana ba ta samu karbuwa ba ya ce fa an Allah ayatul taimama Allah ya saukar da ayat taimama ibnu arabi ya ce wannan matsala ce da ni da shi bai samu maganin ka ba yace an tace an saukar da ayat taimama ayoyi biyu suka yi magana taimama ɗaya a suratul nisa ɗaya kuma a suratul ma'ida ta suratul nisa ta yi magana akan a nisanci giya farkonta ya yi wadda zina amula ta ƙarfi salata wa an kun sukara hatta ta alamu ma ta kolona wala durban illa abiri sabilin hatta ta tasilu wa in kuntum marza aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna Allaha kana 'afuwan ghafura wannan ita ce ayan nisa'i farko Allah ya ce ya ku waɗanda kuka imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa ko kuna masu janaba illa abiri sabili sai dai mai wuce hanya mai wucewa ta hanya wato kada shiga masallaci sai dai in wucewa za ka yi hatta tattasilu har sai kun yi wanka wa in kun junuba in kuma kuna da janaba to ku yi tsarki in kuma ba ku da lafiya ko a bisa halin tafiya kuke ko ɗayan ku ya dawo daga ga'idi babu ruwa ko ya kusanci matarsa babu ruwa to Allah ki fata yaba Musa idan tayyiba kunni ne ku nufi ƙasa mai tsarki ku shafi fuskokinku da hannayenku lalle Allah ya kasance mai afuwa ne mai gafara to kaga anan ayar ta bude da batun la taqrabu salata wa antum sukara lokacin ma ba haramta giya ba kenan ayar nasa'i ta jima da sauka tunda ai an haramta giya ne ba da gazwati badar bayan yakin badar kaga kenan wannan aya ta sauka tun kafin yakin badar an gane wannan kuma kissar gazwatul banin musqalib ta faru a shekara ta biyar bayan hijira shekara ta biyar bayan hijira yakin badar shekara ta biyu aka yi to kuma waccan aya ta sauka tun kafin shekara ta biyu ko tun kafin yakin badar wannan kuma kissar ta faru shekara ta biyar bayan hijira kenan dama akwai ayat taimama haka ne to shi ne ibnu arabi ya ce da ta ce ayat taimama ta sauka ya ce wannan matsala ce ni da ban samu maganinta ba dan ba mu san wace aya take nufi ba ibnu battal ta ce ya ta yi ayatul nisa'i take nufi ta yi kuma ayatul ma'ida take nufi qurtubi kuma sai ce ayatul nisa'i take nufi domin ayatul ma'ida yace ana kiranta ayatul wudu'i ne ayatul nisa'i kuma babu maganar alwala a cikinta saboda haka ita ce ayatul tayammum in ji qurtubi kuma ayatul tayammum ayatul nisa kun ji ai ita ta sauka tun kafin wannan kisa ya za a ce kuma ta sauka alwahidi a cikin asbabun nuzul ya kawo wannan hadisin karkashin ayatul nisa'i amma shi imam al-bukhari inda za a duba a cikin sahih bukhari ya kawo wannan hadisin duk da cewa ya kawo shi guri biyu ya kawo shi a cikin tafsir sahih nisa'i ya kuma kawo shi a karkashin tafsirin ayat tafsirin qawluhu ta'ala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga ayatul ma'ida kenan saboda mai saboda akwai ruwayar amr bin al-harith da a ciki ya fito karara ya nuna cewa ana nufin ayar ma'ida domin cewa ta yi fanazalat ya na ladina amanu idza qumtum ila salat kaga ba ayatul nisa'i bace Ibn rajab Alhambali ya yi magana a kan waɗanda suke kenin kamar wannan ayar da ake magana ana ita ce ayatul nisa'i yake cewa domin suna ganin ta sauka kafin suratul ma'ida ki wannan kowa ya tabbata babu shakka akan cewa ayat suratul nisa'i ta sauka kafin ayat suratul ma'ida domin ta yi maganar haramta giya yayin da aka kusanci sallah kaga a lokacin ba a gama haramta ta gaba ɗaya ba in za a kusanci sallah wannan kuma ita kuma giya an haramta ta kwata-kwata bayan yakin badar bayan yakin badar saboda haka kaga ayatul bisa'i, wasu suka abin nan kowa ya yadda cewa ta sauka kafin suratul ma'ida abin nan kafin suratul ma'ida kafin ayat suratul ma'ida suratul ma'ida tana daga cikin surorin da suke na karshe-karshe a wajen sauka har ma wasu suke ganin kamar dukanta ko galibinta ta sauka ne a hajjatul wada ayatul nisa'i ta riga sauka akwai hadisin muslim hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda suka faɗi dalilin saukar ayatul nisa suka ce lokacin da abin da ya jawo saukarta shi cewa wani mutum ya sha giya ya bugu sai ya yadaki yadaki sa'ad ibn abi waqqas da jelar raƙumi to ya maka masa jelar raƙumi har ma wato ya fasa masa hancinsa to shine wannan ayar ta sauka hakanan akwai hadisin sunanin nasa'i da da da da sunan abi dawud da ibnu majah daga ali da yake cewa wani mutum ya sha giya ya kama sallah saboda haka sai ta har haɗar karatu kawai sai rika kwakwaba karatu yadda ya ga dama sai aya cikin suratul nisa'i ta sauka to wanda yana nuna kenan ayar suratul nisa'i ta sauka tun kafin a haramta giya giya kuma an haramta ta ne bayan Uhud ba bayan Badar ba ne bayan Uhud bayan Uhud Uhud kuma shekara ta uku ta uku aka yakin aka yakin Uhud to amma idan har ayatul nisa'i ta sauka idan har ayatul nisa'i ta sauka kuma a cikinta akwai maganar taimama me yasa su waɗannan mutanen suka rikici tun da tare da akwai ayatin nisa a tare da su ko ai bai kamata su rikice ba tun da an ce walam tajidu ma an fasayamma a cikin suratul nisa to wannan ta sa ibn al-arabi yace shi bai samu maganin matsalar ba ibn rajab yake cewa waccan magana ta cewa ayar da ake magana a nan ayatul nisa'i ce ce ba gaskiya daidai ba ce ce na farko dalilin saukar ayatul nisa'i kowa ya san cewa abin da ya haifar da shi shine giya da wasu suke sha yayin da za su yi sallah wannan kuma yana jawo matsaloli wannan ta sa ayatul nisa'i ta sauka wannan kuma kissar aisha ta nuna dalilin saukar ayat tayammum da ake magana a nan shine kissar aisha kaga akwai bambanci tsakanin sabab sababin nuzul din haka ba zai yiwu ka ce kissar aisha ce an saukar da ayat suratul nisa'i saboda kissar aisha ba ayat suratul nisa'i tana magana akan wanda suke sallah a lokacin suna shagiya eh, su shiga sallah wannan kuma wata matsala ce ta faru ga aisha aka tsaya gurin da babu ruwa saura ka kaga sababin nuzul din ya bambanta yace abu na biyu ayatun nisa ba ta yi magana akan haramta giya gaba ɗaya ba ta yi magana haramta giya ne lokacin da da aka shiga sallah wannan kuma ya faru kafin yakin Uhud yace kissar Aisha kuma ta faru ne bayan yakin Uhud bila khilaf domin maganar da ake shin ta faru ne a gazotul muraisi ko ma bayan gazotul muraisi kamar yadda wasu suke gani yace saboda haka kaga a cikin kissar ta babu abin da ya kawo maganar giya ko babu maganar giya ko a ce ku kusanci sallah saboda kun sha giya duk babu a cikin kissar na na ballanta na har a kawo ya yi walidin amma la ta karbu salatu an sukara kaga ba zai a ce waccan aya ce ta sauka a wannan lokacin ba yace to amma kawo ayar alwala a farkon wannan ayo a farkon maganar taimama kawo maganar alwala a cikin maganar taimama yace ba ana so a bayyana wato hujjar yin alwala bane a lokacin a lokacin dama ana alwala shi yasa ma ai suka rikici illa iyaka kawai ana so ne a tabbatar musu da maganar alwala sai kuma a gina batun taimama a kan wannan tunda ita taimama ai madadin alwala ce sauraka ana so a gina batun taimama a kan batun alwala idan an rasa ruwan alwala me za a yi taimama za a yi to shi yasa sai aka fara kawo maganar alwala sannan sai aka ce idan ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama shi yasa Aisha ta ce farazalat ayatu tayammum bata ce farazalat ayatul wudu ba tunda ba maganar maganar da ake so ai anan ba maganar alwala ake so ai ba maganar taimama to amma me yasa suka ki yin taimamar har sai da ayar ma'ida ta sauka tare da cewa a suratul nisa ta riga ta gabaci suratul ma'ida wato an jima da maganar taimama a cikin suratun nisa dan me ba su yi ba to shine shi ibn rajab yake cewa watakila wannan waƙi'ar suna ganin wannan waƙi'ar shin ya halatta su yi taimama ko bai halatta ba domin a nan sun rasa ruwa ne saboda sun tsaya neman abun wuya aka ce su je su nemo je gurin da babu ruwa tare da cewa bai ba zai gagare su ba su yi gaba su samu ruwa yanzu sun tsaya guri ɗaya ne kuma abin da ake nema abin wuya to shin wannan yanayi zai ba su damar su yi taimama wato zai halatta musu su yi taimama tun da dai a nan kasawar tasu ci ba wai babu ruwan ba ne in sun yi gaba an gane to sai suke ganin to za su yi ko ba za su yi ba sauraka ayar ma'ida da ta zo sai ta nuna musu cewa ya halatta ku shiga karkashin suratul ayat suratul ayatul nisa'i an gane to ayar ma'ida kamar ta zo ne dan ta nuna musu ya halatta ku shiga karkashin ayar suratul nisa'i an gane yadda yadda ya warware abin to yace kuma wannan ba abin mamaki bane a ce a lokacin sun samu rikicewa saboda a cikin sahabbai ya ce akwai waɗanda suke ganin bai halatta ba a mutum idan ya yi tafiya wacce ba abin nan idan ya yi tafiya tafiya da take ta mubahi ce wato tafiya ta neman kuɗi misali sun ya tafi neman kuɗi suke ganin kamar ba zai yi ba zai yi ƙasar ba a halin tafiya ba zai sha azumi ba a halin tafiya akwai wanda an samu wannan sun samu wannan iskalin na ka ce wa kana minkum maridan aw ala safarin wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum wanda. an taqsuru min salati suna ga tafiyar nan sai tafiyar da take ta da'a amma tafiyar da ba ta da'a ba tafiyar da take ta mubahi ce mubaha ce to ba za ka yi ba akwai ma wanda yin suka rika ganin tafiyar ma sai tafiyar hajji ko ta jihadi za a yi kasaru ko kuma a yi nan kaga irin inda har za su samu irin wannan iskalin to anan ba za su iya samun irin wannan iskalin saboda haka sai suke ganin taimama kamar ana yi ne lokacin da ka buga ka buga baka samu ruwa ba ba kawai ka tsaya guri guda ba a ka buga ka yi gaba babu ruwa to shi kenan sai ke taimako kuma a'a wani wata matsala sai rashin lafiya wacce idan kai amfani da ruwa za ta karu ko za ta yi jinkirin warkewa wannan ne kawai zai baka dama kai taimama ce kuma maganar cewa suratul ma'ida dukkan ta ta sauka hajjatul wada ce eh wannan ba haka ba ne. akwai ayoyi da yawa ta ayar haramta giya ai kaga tana cikin ta ko tana cikin ta haramta giya kuma bayan Uhud ne saboda kaga a cikin ta kuma akwai kissar annabi Musa tare da bani Isra'il lokacin da yace urqul ard al muqaddasata allati kataba kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin a cikin ta inda suke cewa qalu lan nadkhulaha lan nadkhulaha ma damu fiha amma lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun to ya inganta miqdad ibn al aswad ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yawma badr لا نقول لك kama قالت banu isra'ila لموسى musa izhab وربك wa إن هؤلاء قائد hauna qa'idun ba za mu gaya maka ba irin da banu isra'ila suka gaya annabi musa mu ce da kai ka tafi kai da ubangijin ku yakin mu muna nan a zaune to kaga wannan aikin badar yake ba iktibasin wannan ayar kaga ya nuna kenan ba duka ayoyin cikin ma'ida bane suka ji suka yi jinkiri wajen sauka akwai ayoyin da suka sauka da wurwuri tunda an san tartibin ayoyin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke cewa aya kaza a sa ta sura kaza a sa ta guri kaza fata yammamu suka yi taimama wannan zai yiwu yana kana ba yana ba da labarin abinda sahabbai suka yi bayan an yi saukar da aya sai suka yi taimama ko kuma hikaya ce ta wani lafazin da suke cikin aya fa nazalat ayatu tayammum fa tayammamu da wannan kalmar da take cikin aya din yake hikaya to shi da usaid ibn khudayr yake cewa ma hiya bi awwal barakatikum ya ala abi bakr wallahi wannan ba ne, albarka ku ta farko ba ya iyalan gidan abubakar usaid ibn khudayr ibn simak ibn atik sahabi ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma al-ansari ne mutumin madina ne yana ɗaya daga cikin wakilai goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada a lailatul aqaba ya musulunta da dadewa tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo mus'ab ibn umair zuwa zuwa madina sun musulunta shi da as'ad ibn zuhara an ji masa rauni a yakin uhud kusan har gurare bakwai aka yi masa rauni a jikinsa a yakin uhud kuma babansa hudairul kata'ib ake ce masa mutum ne wanda yake babba wanda yake da matsayi ana masa da'a shugaba yake ga ga mutanen aus an kashe shi kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara shida kuma shi usayl yana daga cikin mutane masu hankali waɗanda suke da tunani kwarai da gaske lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira shi da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla abokantaka tsakanin usayl ibn hudayr da zaid ibn haritha yana da hadisai a cikin littattafan hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana da ruwaya daga wajensa haka nan Ka'ab ibn Malik cikin sahabbai suna da ruwaya daga wajensa kuma da shi sayyidina Umar ya je Aljabiya lokacin da aka aka bude Baitul Maqdis bayan musulmi sun kwace Baitul Maqdis tare da shi sayyidina Umar ya yi wannan tafiya yana kamar shugaba ga tawagar mutanen madina abu huraira yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ni'mar rajulu abubakar ni'mar rajulu umar ni'mar rajulu usaid ibn hudayr madalla da da namijin gaske abubakar madalla da namijin gaske umar madalla da namijin gaske usaid ibn hudayr wani hadisi yana cikin tirmizi a manaqib mu'az da zai sinadinsa kuma a manaqib a kitabul manaqib sinadinsa mai kyau ne Usaid ibn Hudayr yana daga cikin mutane masu daɗin sauti in suna karanta Qur'ani wanda kuka san kissarsa lokacin da yake karatun Qur'ani har mala'iku suka sauko suna sauraron karatunsa mutum ne kuma yana da barkwanci yana da barkwanci abu abdurrahman ibn abi laila ya rawaito daga usaid ibn hudayr wata rana yana gurin annabi sallallahu alaihi wasallama zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike da wani dan kara haka zalla na rike da kara sai ya zungure shi haka ya zungure usaid sai ya ce wa sai shi usai sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a da irama a ta zumbure shi ba na irama ta zara ko ni na zumbure ka ban gani ba kace ka ba ce a bashi irama kuma ba riga a jikinsa lokacin sai maza Allah ce to rama sai ce to ani ba riga a jikina za ka kai ma ce da taka Allah ya daga rigarsa haka kawai sai kama maza Allah ya sumbaci cikinsa. Ya ce dama wanda nake so ya maza Allah wani hadisi yana cikin sunan abi dawud yana cikin musadrak na hakim ya mutu shekara ta ashirin lokacin khalifancin sayyidina umar sayyidina umar shi ya masa sallah kuma da shi aka kai shi makabarta yana daga cikin waɗanda suka ɗau makararsa ya ce ba hiya bi awwali barakatikum ba wannan ce albarka ku ta farko ba ya iyalan gidan abubakar wanda yana nuna falalar aisha yana nuna falalar mahaifinta yana nuna falalar 'yan gidansu a ruwayar amr ibn al-harith yace laqad Barakan lin-nasi fikum Allah ya sa wa mutane albarka a dalilin a tafsirin ishaq ibn al-busti hanyar abu ibn abi mulaika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana a'zama barakata qiladatik manzo Allah yake cewa kai wannan abun wuya naki na yana da albarka annabi yake ga wa Aisha a ruwayar hisham ibn urwa yace fa wallahi ma nazala biki min amrin takrahinahi illa ja'ala Allahu lil muslimina fihi khaira ce wallahi babu wani abin da zai faru wanda zai zai fata miki rai wanda baki so face sai Allah ya sanya alkhairi a cikin sa ga musulmi wato kaga wannan yana ishara zuwa ga qissatul ifk da aka yi mata taki daga ƙarshe Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na cikin suratul eh, suratul nur to kaga wannan yana nuna kenan abin ya faru bayan isatul ifki a wata ruwayar yana cewa illa ja'ala Allahu laki minhu makhrajan ja'ala lil muslimina fi min abin fihi baraka babu wani abin da zai same ki face Allah madaukakin sarki ya sanyawa wato ya sanya miki mafita sannan kuma ya sanya wa musulmi wato albarka a cikinsa to kaga wannan yana nuna sai da qissatul iski ta faru sannan wannan hadisa wannan a ita kuma ta faru tace sai muka tashe shi fa asabna al-iqda fa ba'athna al-ba'ir allazi kuntu alayhi sai muka tashi raƙumin da nake kai wato lokacin da ake tafiya fa asabna al-iqda tahtahu sai muka gama abun a karkashin sa arwayar urwa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum fa wajadaha sai ya same ta a kitab abin da a kitabul manaqib falala Aisha kuma sai ya kawo fa ba'atha nasan min ashabihi fi talabiha kaga wani gurin a ce annabi ya aika mutum wani mutum wani guri a ce ya aika mutane a wani guri a ce faba'ata usayd ibn hudayr wa nasan ma'ahu kaga wannan shi zai fassara maka ruwayoyin biyu ya aika usayd ibn hudayr shine ake cewa a wata ruwaya ya aika wani mutum tare da wasu mutane tare da shi shine wata ruwaya take cewa ya aika wasu mutane saboda ya aika wasu mutane amma a ƙarƙashin shugabancin usayd ibn hudayr yayin da suka dawo bayan sun je sun yi ta nema ba su samu ba suka dawo ayat taimama ta sauka sai kuma da aka tashi raƙumin za a tafi sai kuma ga abin wuyan a ƙarƙashinsa wannan ya nuna halaccin tafiya budaguro da mata sai dai idan za a yi mutum yana da mace sama da ɗaya musu ƙura'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ƙura'ar ta ta fito da ita za a yi sannan kuma ya halatta mata su rike abin ado domin su yi ado da shi kuma ya halatta mutum ya yi tafiya da kayan aro amma idan ya nemi izinin mai kayan saboda akwai akwai hadari ka yi tafiya da kayan aro wani abu ya zo ya faru kun san ita shi aro ba a biya a ka'idar aro in ka karɓi kayan mutum aro wani tsautsayi ya hau kansa to ba a biya duk da mu rufe ido ake kawai to a da shari'a da ajiya da aro duk ba a biya saboda sai da kai yadda da mutum ka bashi to shi yasa in za ka yi tafiya da kayansa to ka nemi izininsa in ka ari wani abu nashi muhimmanci kuma tafiya ta kama ka ba haramun bane ka yi tafiya da kayan anan amma bayan ka nemi izininsa in ya amince maka kai tafiyar da shi to duk abin da ya faru kuma to shi ma zai zai rungumi kaddara Allah ya mu dace karatu yayi karatu wataƙila mun biya na satin da ya wuce ne saboda haka sai a hakura kuma da tambayoyi da tambayoyi sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa sallam. wasallam